A ranar Asabar ɗin da ta wuce ne aka gudanar da tankaɗe da rairaye na sayihan mawaƙan zamani wanda aka gudanar a jihar da magaran domin zaɓar waɗanda suka dace suka gwanance saboda gasar ɗan goma da za a gudanar a ranar goma sha tara zuwa ashirin da biyar ga wannan wata da muke ciki a garin tawa amma masu kallon mu manta ku danna wannan bidiyo like ta danna like ne za mu san kuna jin daɗin bidiyoyin da muke kawo muku. wata dakatarwa da aka yi ta wannan wasa wanda ya zamanto mahaɗa ta matasa na ƙasa ga baki ɗaya mai inkiya firi ɗan gurmu wanda haɗuwa ce ake gudanar da wasanni na bunƙasa al'adu a cikin wannan jamhuriya ta mu ta Shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya alhaji muhammad bazum a cikin tsarinsa na falfado da al'adu ya maido ma wannan babbar haduwa ta matasa huskata wanda haka din ne a nan da magaram aka gudanar da tankaɗe da re a ranar asabar a nan gidan samari da 'yan mata na abu salamu adam na nan da magaram inda a bangaren abin da ya shahi eh, masu orkestar akwai harmony junior sannan da kuma jagaraya ta murya da suka gabatar da wasanninsu wanda haka din kuma daga nasu waje bangaren abin da ya shahi 'yan waka nan grup nazari ce ta mata gabatar da wasanta kafin kuma a bangaren abin da ya shayi solis na gitar kenan eh, rabe waziri ya gabatar da nashi salo bayan dukkan waɗannan eh, tankaɗe da re da suka gudana wanda 'yan kallo suka zo masu ɗimbin yawa na wannan wasa wanda insha Allahu haɗuwa ce wadda za a ƙarfafa danƙon zumunci da kuma kyakkyawar alaƙa tsakanin 'ya'yan ƙasa na gabas da yamma na gusun da arewa a ƙarshen waɗannan shagulgula an zaɓi harmoni junior ita za ta wakilci jihar ta magaram a ɓangaren abin da ya shahi orchestra sannan kuma daga nata waje eh, ɓangaren abin da ya shahi mawaƙa gurbin nazari solist kuma shine rabe waziri a ƙarshe mun tattauna da jagoran jiri alkalai wanda suka jagoranci wannan eh, tankaɗe da rere shine mataimakin magatakara na jihar tara magaram halil adamu ga ƙarin bayanin da ya bamu samfuri dan gurmu kuri ne inda eh, yara matasa za su hadu to ana so matasa su hadu matasa su hadu eh, kun san ko shugaban kasa Eh, yana so dan niger dan inda yake ya zamanto guda uwa daya uba daya to wannan ne ya sa ya ce a ci gaba da eh, da dan gurmu ita dai wannan haduwa ta firidan gurmu haduwa ce wadda aka maido ma huska kuma za ta gudana insha Allahu daga ranar 19 zuwa 25 ga wannan wata da muke ciki a garin